أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله الكائل فإنك لعلى خلق عظيم بلين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب أما بعد اليوم رانا التنين شابك وتنزل كيدا hijira na dubu da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da uku ga watan tara 2013 za mu yi karatu na goma sha a cikin littafin ne a kan yabon annai muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi harful ha'i yana mai cewa أصبت من الهساد أنفذ مبتلين هي للهادي النبي المفضل وألزمته فكري فقلت لأذلي حقيق علينا مده أفضل مرسل وإن كلت الأقوال عن واجب المده والرحمة المهداة للكون كله والستر ياوي كل داخل لذله في معماد الدين حافظ أسله حبيب إله العرش خاتم رسله ولا شيء بعد الشوط أحد من الصبح shine ke cewa asabtu na samu an faga maktali mahi zarcewan makasa inda ka farmaki ga mutum ga wannan wurin kai tsaye zai mutu inal hustadi ga masu hasata masu hasada yabon ka wa'annai Muhammadu Muhammad sallallahu suna ganin ya yi yawa suna samu mahi tsiciyar makasa da kai tasu ko wace hanya yabon da nake a garansu zai ba ciki lilhadi ga mai shirya suwaɗin din nan Allah ce masa wa innaka tahdi ila siratin mustaqim annabi annabi ne al-mufaddali wanda an ka fifita wa alzamtuhu na tilasta yabon fikiri ga tunane na fa qulil ubdi nace mu masu zargi na kuna ganin ma kamar abin mustahabi ne dauke shi gani madahu afdali mursali yabon maihicin manzanni haƙiƙin alaina wajibi ne ma gare mu kama wani ya ce wai ko yabon da za ka yi, kana iya gaba ɗai darajojinsa a faɗe su sai ce kallatil a ƙawalu ko da zan tukan da muka faɗa sun da kusa an wajibil madai daga wajabcin yabon ana yabon da yake wajibi ne mu yi shi zan da muke yi sun kusa ma'ana sun kasa su faɗi darajojin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam huwar rahmatu annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ne Allah ce ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin ya tambayi Jibril alaihi salam cewa hal asabaka min hadhihi rahmatu shay'un aw kama kana rahaman ta same ka sai eh, Jibril alaihi salam ya ce eh ta ina tsoron kuntu akhtal akiba fa amintu بقول الله تعالى muta'in samma amin zuwa muta'in samma amin daga ta hanyar saukar da alqur'ani jibril alayhi salam ya san cewa amintacce ne innahu la qawlu rasulin karim bi quwwati inda zil arshi matin mubain samma amin wannan kenan to sai ce ni da ina cikin zuduru a ya kwanta saboda waɗannan ayoyin da aka saukar suwa gare cikin su ne kamci cewa amin ke nake shi kenan ka gani uwar rahamata shi rahama ne sallar sallama al muhudatu mai shirya suwa alkauni ga talikai gaba ne an ce ma talikai alkaunu saboda Allah subhanahu wa ta'ala suna gargashin zancen Allah kun fa yakun amma amru idza rashi an yaqula hu kun fa yakun don ina cikin musu alkalifai huwa sitiru shi ma ake sallar sallama kariya ne kullu dahin kan wani ya ji hanci yawu yana taro kai ya shiga da zullihi ga innuwarsa ana ga innuwar adalcinsa muqimu imaduddin mai tsaye da gimshikin addini da shika-shikan addini guda biyar hafiz wanda ya tsare asali tushen shi shine tauhidi dan sallah azumi zakka hajji nan tauhidi kar ne annabi tsare tushen sa yaƙe da aka yi aidan tauhidi ne habibu ilahi al'arshi masoyin matalicin al'arshi ne khatimu rusulihi shine sakamakon manzanninsa Allah na yi ma'anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam abun bai roƙa ba zaman sa habibullahi aisha shi misali a cikin alqur'ani inda annabi sallallahu alaihi yana tattakansa domin jiran da wahayi ai canjin alƙibla din nan to shi ne Allah subhanahu wataala ce kan nara taqalluba wajhaka fi sama mun jirkitawa fuskar da kake yi ga sama kana jiran a sakar da wahayi Allah ce falan walliyan naka wallahi tabbas za mu shaka kiblatan alqibla tardaha wadda kake so yadda kake so za mu yi ma sallallahu alaihi habibu ilahi al'arshi khatimur rusuli wala shay'a ba wani abu a hakamahi shiryar suwa mina suhi daga subahin ta abu kwata kwata ba da shirbi bayan taurari sun wuce wato tauraro abu ne wanda yake shirya ka gane hanya domin Allah ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun ta ko subahin iyaka sha kundum kenan ita bahin to abinda suka nuhi nan sai har tauraro na shirye sheka. to ina ga su bahin kenan ta zan sha kundum to nan yana nuhin bayan manzanni sun wuce sun shirye su wasu to sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine subahin gaba ne su su a taurari shi ne shi kan idan ba wani abu mahi shirya suwa yana suhe daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da shuhu bayan annabawa shi'ara ce ta sirhiyya rabbuhu matalici ne hasha ya cika rafatan tausai ga asara'i a sirrai min huna annabi sallallahu alaihi wasallam shine zuciyar cikinsa shine asara'i abubuwan da aboye ne ya cika eh, eh, tausai a ciki kama ƙarƙasa kamar Allah ya tuhatar da ifatan kamun kai da azzawahira bayyanannu huna shiga fansa kamun kai ya'un annabi Sallar sallama mai haske ne izamal jahalu sa'ad da jahilci azlama ya duhu surufatan kirin alimun mai jimriya ne iza lokacin da ya dodode hannun katon doci kana kullu fil azim to katon doci ta can mai haƙuri ne lokacin da wanda ma mai haƙuri ne kasa haƙuri lokacin ma'aiki ma ta haƙuri kusan duk abin da sa mai jimriya ya kasa haƙuri a da ya kai inda ta kai lokacin ma ma'aiki sallafin hankurinsa ke ƙaruwa fassara ta kenan ko kuma halimin ma'aiki mai jimriya ne za lokacin da ya ɗauki hannu ce ta ta hira ta haifatan ga sauki ma'ana ini katon duci ya yi raki to lokacin ma'aiki yake hankuri ma tsarin hankuri to nan suna buga misali da duci wurin hakuri jawabin mai kyauta ne yoshe za lokacin ɗadin muzni hannun girgise ragizai don na suka yi rowa yi ita hannun bisufi da zuba ruwa ma'ana lokacin da aka samu matsalar kwari kaga lokacin kowa zai koyi abincin saboda matsalar abinci lokacin ma ma'aiki sallar salama ke ƙara yin kaiwa. alahu alkaja inna haƙiƙa shi annabi sallallahu alaihi arridi u taimako ne alkawi mai karhi min arrada daga halaka alahu alkaja inna haƙiƙa shi annabi sallallahu alaihi wasallam alhaqiya ne almuqinu bayyananna liman shiga ga wanda ya daga sa ma'ana yana neman gaskiya din ginin wadata ne liman istira ga wanda ya bi da alheri kan shari'a ne liman istira ga wanda ya koyi da shi daga kana da kun fi rasulun hasana sai man kana yarju Allah wal yawmal akhira wa zakara Allah kaseera hayyin mai yawan jin kunya ne min su'ali ga masu roƙonsa in mata ta kama lokaci da ka roƙe shi ba abin ya ce ka shi mai bashi zai biya sallallahu alaihi wasallama mun hamilun nan da mai ciyayyar baiwa ne afuwan mai yawan rangwame ne anil juhali ga waɗanda suka yi mai aikin mota su ne jahilai mai yawan rangwame ne gare su su da sufi mai sadaddin rangwame ne shine kawai kasuwa anhu ma'ana in kai lahi ya yahi ma in kai lahi kuma ya yahi ma kai lahi ya yahi ma shi an mutasil sufi mai sadaddin rangwame ne sallallahu alaihi wasallam ka san wani idan kai mai lahi sai ce to wani na ɗaya in ka sake ko in ma ya yi na biyu sai ce na biyu na in ka sake na uku gaskiya ka gani kuma da sallallahu alaihi wasallam sana'un yabo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamshi ka arfi zahari kamar karshen fulawa kamshin fulawa wanda ita fulawar wanda da ruwan raba ba kada huyayyo masa tun da sahi dungu dungu ko ba raba ka fulawa tun da sahi cikin sanyin nan wale ga ruwan raba wai yadda fulawa ke kamshi fulawa ke kamshi idan an ka sa musu ruwan raba to haka yabon annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamshi ga masoyansa amma ra'ayin hankali ne Minista nista ne mai shari'a to ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani irin hankali wanda manista hada duk wanda ya nemi shari'a yana shari'a bi ismati tsarin sa tsarin hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ma yake ya masa aiki da shi Umar an yana da magana ita ce huska kama kamar yadda zuka'un hasken rana la tabbayyana iza bada in ma'aiki ya bayyana haka ga kasancewa ya mu'awwizun afra'a aka tambaya cewa sifi yana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sifanta muna annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce laura ra'aytahu ra'ayta shamsa wallahi da kaga annabi suka ce ma ra'ayta shamsa badiyatan kaga rana ma ta bayyana zaka kaga ma'aiki sallallahu alaihi kaga huskar haka shamsa ya yi kama da rana nan in tashbihi ala ilal adana ba tashbihi adana ilal ba. babba ne aka kamanta da karami domin huskan ma'aikata da wuce rana sai aka ce haka shamsa ya yi kama da rana domin rana ka sani sai wanda baka yi zamani da shi ba ta haskaka haka shamsa ya yi kama da rana fil ishraqi ga haskakawa wannan jama ya yi kama da tsoron da ke huda ga shiryar shiryarsuwa wa bazarar jija ya kama da sha hudun wata cikin duhu fil husni wurin kyau ka san wata ko ba duhu sai kyau bale cikin wata ya fi kyau wal ya yi kama da almiskin na cikin kashin kamshi ibnu abbas radiyallahu huma. in ya wuce ga hanya tun da sai har da ce. in na kamshi in ibnu abbas ya ga hanya ta sai su ce arran misku amma rannu abbas shin almiski na ya wuce ko ibnu abbas wai saboda kamshin turare kuma bai sa turaren ba ni sanadiyya annabi nan alaihi salma lokacin yana jariri da aka kai masa shi kaɗin da ma'aiki mai ga jikinsa shi ya saka wannan kamshi inda abbas to ya ga annabi muhammad sallallahu salma wasallam da'a annabi sallallahu alaihi ya addu'a fa sadana da gaisa ya da mu girgije sai rasulullahi yayyan tace na girgije ana yana nuni ne ga hadisin nan na bukhari hadisi na Anas wanda mutumin nan da ya roƙa cewa dabbobi su samu matsala da mutane da shukoki. na haka yi addu'a Na ma'aiki sallar lama na yin addu'a bayan dutsen da ake ce masal'u ba wani girgije ba wata alama sai ga ɗaya girgije ya taso kamar baka a turs sai ga yana tahowa tsakiya sai ya kiwaye ya faɗaɗa sahabbai na kallo nan madina wallahi ma aiki ruwan da ya roƙa bai san ko ba sai da har sun kakka ga geman ya ce sallah suna ma aiki shi yana cikin wurin ciki to ne ma da aka kama kilama ruwa turan nan ba su sake ganin rana ba sai da an kai sati guda ba rana sau ta juma'a sai wata riwaya da aka tabbai ana sai yace aka ce to wani mutum ne na wancan ta ko ba wancan bane yace ni dai ban sani ba ko shi ne wancan da ya sake da ya roƙa ya sake roƙo ko wani ne ban sani ba to shine karshen ta dai sai wani ya tashi dai ya sake ce ma'anar sallar sallama to ho dabbobi su kawo matsala da shi ko ginonin mutane su na faɗo su saboda ni'imar ta yi yawa to shine dai hamma aikin kero Allahumma hawalaina la alaina shine dai aka sai Madina gaba ɗaya sai ta kuranye nan ba a ruwa amma gihi gihi ga ruwa to ne ya yake nuni ga wannan mu'jiza ce da a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a tsakanin gaisa sai shashi mu girgije kada su lafata yayyan tace na girgije shine shashi ta girgije to nan wanga satin wa da ya ƙara wata addu'a wani sati kenan na sukuti fajalla sai ya kuranye nau'ahu tauraron ruwan an kasafatin rawar da yi ga jama'a ta kasafa na a ce mana tauraro Alillahi Allah ɗaya ya sani in da ta annabi sallallahu sallama in kulli mukhafatin gun kan abin zuɗuru da jama'a kuma ake kurin yi musu harisun mai tsanin kwaɗayi ne alal in adiga tsamu bayi ya ce tsamu bayi min kulle afatin ga kowace irin matsala جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم أيدي يستسقي كيف يستسقي فأبين يستنشي هكا حريص عليه من كل آفة yastasi ma'aikin sallar sallama dai horku yana neman shayarsuwa ga jama'a filkaizi saboda matsala ta bazara ba ruwa addu'a ta ɗai ta wancan satin ta wannan satin gashi kuma yanzu wa yastasi yana da ɗaukuran yewa filfaidi da zubar ruwa da ake yi sun yi yawa addu'a ta biyu kenan ko ko filgidi yana neman ruwan baƙi min gada ya gaido. Gaidon. Mata annabi sallallahu sallama ya wuce ya tafi zuwa ga rahama Allah, amma gaira mafkudi sana'i ba yana wanda aka rasa ɗaukakarsa ba, wala sana ba a rasa haskensa ba, ɗaukakar sananan hasananan sallallahu alaihi wasallam. Waƙar haƙiƙa, haddun lazai bana, roshi abinda ma'aiki ya gina a wata nufa hadmu sai eh ne haddu karewa wasirul jibalu hadda hadmu kuma Roshi duk ɗaya ne to roshi abinda ma'aiki ya gina na addini a jazal ayyama ya kada hakika a jazal ayyama ya gaji yadda yau da kullum yau da gobe ba ta iya roshi addini a sallallahu alaihi ko ina addini ya watso roshi abinda ya gina lana garin kare suke min asirin majji shine tushe na girma shine addini addini ga lahira wadduna da duniya kenan addini shi abin godogo duniya da lahira tushen girma hata yi kuhu gonaki na annabi sallallahu wasallama azillu innuwa waljana da abin ɗiba abin ɗasa fiha yana gonaki ne ana shari'a ne sallallahu alaihi wasallama ya yi su gona ga innuwa ga abin ɗiba za ka ji a hannu mu na jini muna ɗasa wannan gona ta annabi sallallahu alaihi wasallam na kabbin ba da tsanani ba wala karhi ba da wahala ba innaka sadihun ila rabbika salam an kad hada da yawa ake sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da amama kahu shine kahiri wa arshad da ya shiryar da sabi'an wanda ya kaskace daga wani addini zuwa wani addini sabi'an akwai fassara da yawa irin inda Allah ce amanu الذين آمنوا والذين wa والنصارى والصابئين can cikin suratul baqara to sabi'awa masu tafsiri sun fassara da yawa to an so kai daga cikin mutus ake samun su wasu wasu wata aqida ce tsakanin yahudu na tsara ta hito wasu suka ce masu bautan wuta wasu suka ce masu bautan mala'iku dai sauran fassara da aka yi wasu ce kai ma pagan waɗanda ba su da addini gaba ɗaya su ne su tabi'awa an yi dai fassarori da yawa ala ayi halin dai ba musulmi ba ne wa arsala ma ki sallabe shi tabi'an karkatattu shaitanin bulalata shaitanin nan rata saboda ya ba da baya hasin alhali yana kaskantacci hasin huwa hasir ummiyul jahalati ummiyin nan na jahala ma'ana wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba su wa afaha ya tsaha yanzu ƙari'an shina mai karatu wanda zamanin jahiliya ba karatu gare shi ba ilimi amma saboda zaman su tare na sallah suna sai koma yanzu yana karatu imamu hurumin annabi sallallahu alaihi wasallam shine addinin sa hamahullahu Allah ya tsare masa addininsa. sa ta halal lokacin da da cijo bana shi an lokacin da ya taso falillahi subhanahu Allah ɗaya ya san sahiyar da aka samu ta sahiyar ga laisa da lu'u ba wai ta ɓullo ba ne min jin daga tuhun dare nan ba waccan sahiya da mun saba da ita sunan da kamata an sallan da sahiya Sahiyar da bata bullo daga duhun dare ba wagga sahiya ba yanzu muna cikin dare gobe sahiya ta ba ita ba kan istiya fassara ta da yake kenan ko ko falin Allah ɗai san subhun sahiya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ito ga sahiya shine ma'aiki laisa lu'u, bai hito ba bai kullo ba shi wannan sahiya min junhi duhun dare yana nuni ga mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga annabi Adam kamar ma'aiki da ba ɗaya bai hito ga sahiya ba shi ne har sahiya annabi sallallahu alaihi wasallam duhun dare yana nuhin kahirrai kuma yake bai bullo min jinhi daga duhun dare bai bullo daga kahirrai ba akwai wani littafi da al-Imam Sudi rahimahullah yayi shi at-ta'zim wal milla fi anna abawai rasulillahi sunna kuma ma da baiwa cewa mahaifa annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sannan a suna da matsala sai da idan mutum ya daɗa masa rayuwa da ba zai ce da abi wa ummi ba ya yi ta ce wa mutane irin sa'ado irin ya sa'ar har ya ce mai daka abi wa ummi mahaifina abdullahi alaihi salam wa ummi da mahaifiyata amina alaihi salam daka hansaka ne ya sa'ar ka gani ko waɗanda ma'aikidan ya ci waɗanda ma'aiki ya ce masa daka abi wa ummi kuma a sallallahu alaihi na Ahmadu Abdullahi a haɗawu ya kawo su Eh, la wallahi kad ada wa duk wanda ya dawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya da shikaba ya tabi akhbar khaybatin min khasara tabiwa rasulun manzo ne sallallahu alaihi wani irin manzo ne sallallahu alaihi wasallam da ta ya zan a hafaza aibatin ya tsare jikka wahyi ta sa manzanci ma'ana ya zan rade game da harka ta manzanci ya shirya yana jiran a aiko shi shi an manuwa yara yana ganin malakutul arshi malaikul arshi wa huwa ɗaya batun yana canin ka madina yana madina ka ganin malakutul arshi sallallahu alaihi wasallam hudurur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da al'amura shine zuciyarsa game da al'amura ghairu ghaibatin ba ta hukuba ita zuciyarsa min ghairu ghaibatin ba za ta hukuba ma'ana zuciyarsa na ganin haqa'iqul umur shi shi wa anna ya ghiwul kalbu ya za a yi zuciya ta hukum game al'amurra wadda kudin ita da sharhi saboda buɗe da an kai mata alam nashrah lak sadrak rafna mun bugi alyafukhatu kullu makai in kulli mulhi kowane makaci da murnina annabi sallallahu alaihi wasallam falaza ta ɗaya dogara da ƙaunar haƙƙi da zancen gaskiya wata fassara ke wani wata nuska kuma maimakon ƙaunar haƙƙi kalaza sai dogara ya ƙulul haƙa yana faɗin gaskiya ba da tamarru da bayan ya yi taurin kai in kula shaidanin marin wa kulna muka ce ibtikharan alhali muna masu bugun gaba haƙƙa ya cancanta bi auhadi da wani in town shine makaɗaici minhu annabi kun babu irinsa tsakanin Amerika akwai wani da ake shimo Zaki alharit ya yi littafi kuma ulmi a tarih The Hundred Gentlemen in History ya yi littafi sun ɗari ya tara a duniya manya-manya ƙarshe da zai yi hukunci ya ce kai wallahi na gano Muhammadu sallallahu sallama wal awwalu fi ahammi a'zami rijal tarih shine mahimmanci shine mahi girma cikin mazaizai na tarihi duniya gaba ɗaya ma'aiki a nahar kun ji kahiri ake alhari yi adalci ka gani ga abin da za mu ce ka tajina mun rinjayi mun yi galaba ga jami alwara dukkanin ta talikai ne mun hisu na nabiyyi da fifikon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkacinsa muka zankuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas domin wasaho wanda a saman duki mu kenan Sai ta as-sabhi ba irin na kasan doce ne, sauran al'ummomi muna saman doce su ku kama suna kasan doce wai akwai cirayya da ɗaukaka tsakaninmu da su E, yana nuni ne ga ayar da ke cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi da cikin suratu ali imran alhamdulillah rabbil alamin